me yake damun ki haka dukkin bikin je me kin lallace haka wallahi ba farin ciki mu bane mu ganki a cikin damuwa ba mu miki maganin ta ba disyo tas ina fatan kun zama yau yes sir dole ka fito ka faɗa duniya gaskiya cewa ko kai ne ko ba kai bane ba wannan ya zama dole wata gaskiya na zo wannan fito ga musu ba za a faɗa din ba ba za a fito a ga musu abin da yake waye maka shi a true life story started with a person who need to help people in anywhere waye maka shi ai babu abin da ma babu a cikin tun daga kawai shi fa idan Allah ya ɗauke ki ko ya ɗauke ka yin ɗaukaka ka ya rufa ma asiri to shi kenan shi talaka ta zama abokin fara. Waye maka Waye maka shi. Don't describe a man no matter know who he is. A poor man and a rich man, all they come from Allah subhanahu wa ta'ala. And nobody knows where he is. waye makashin ban yaransa mana da ba zai ba kullum magana daya waye waye makashin starin ibrahim abdullahi attajiri ali hussein shaudat amit suleiman mamas sheka mami jibrin rahama muhammad and others waye makashin